اعلم أن الاستدراك في هذا الباب معنى ريسكر وغوانا باب يجري مجرى الاستثناء كما في قول بديء الزمان الحمداني يمده خلف بن أحمد السجستاني هو البدر إلا أنه البحر زاخر siwa annahu dirgamu lakinnahu alwabl shi dai mutumin nashi da yake yabo tamkar wata yake wurin haske to amma fa sai dai shi wannan shi teku ne wanda yake cike teku ne da ika wanda yake cike sai kaga an ƙara kyau banda shi badaru ne to amma kuma shi teku ne siwa hudir gamu sai dai fa banda wannan shi zaki ne lakinnahu alwabalu sai dai kuma shi yayyafi ne to haka babu ba kon kalma a ciki duk an fassara shi فقد أكد المدح بأسلوب يوهم inda bada'i da usulubi wanda yake rikitarwa lokacin farawa bihi annahu yuridu an yadhkura lahu aiban ba'da an shabbahahu bil badari wa qalahu lakinnahu al-wabalu wadi'at lakin huna mawdi'u illa yace kamar ce illa annahu al-wabalu fa akkadat al-madaha bima yushbihu ad-damma ثانيا نبيو تأكيد الذم بما يشبه المدح وتقرف فزرجي دون أومي كما يبو وهو أيضا ضرباني أن يستثني ألف أن يستثنى من صفة أتوك جي وتصفة يبو من منفية عن صفة ذنبه ala takadiri dukhuliha fihi fulanun la khaira fihi illa kama alayhi ridafadi annahu yatasaddaqu bima yasriku kaga zargi ne sai aka karfafa shi da me kama da yabo kaga aka ce wa wani ba alheri tare da shi sai dai kawai yana sadaka da kayan sata aka ga wani aibi ne ina alheri ke a ciki wa ka qawlihi fulanu la khaira fihi illa annahu yusi'u ila man yuhsinu ilayhi wa nahu la fadla lil qaumi illa annahum la ya'rifuna lil jari haqqan ya isa موضوعات المفصل